ka zama ne yanzu za su sake lakabi gidi gidi gidi sun san hanyoyin da za su su ɓata ka to amma ba a lahira aka si za muna addu'a wanda suka yi bisa dole ko bisa kuskuren Allah ka yafe musu amma ubangiji duk wanda suka yi suna sani dan su ne mai goma annabi cikin masifa ka san su Allah ka karaka musu kula da shi kara masa lafiya wannan zama to ga sun su aiki na ƙarshe na manzana shi nuna abuwa wannan da su da kansu sun yadda kansu ya kwanci sun ɗimauta da nan ƙarfin abin da yawan ba mujahidin yawan hanyoyi kawai wani ya sa yake cewa ya fi mauta ya ki kita kamar gani babu shi wani ya sa mamaki ya tsinci kansa na yadda aka mutsike maganar don mutu kamar wata wannan shi ne kitar da ke cewa wadda da ke kitarsa ta yadda tasu da suke a fagen kullum ba su da aiki illa zariya cikin ruwayoyi da tarihi abin da ya gare su eh. da Allah da shi shirya daga nan sai ya ji halaya kaga abin wani ba san hadisi mai sahabi hausa ba ba san shi duk tawatur bayan kalmi ya wani da kwanukan nan na malamin da ya ce ya ta da malamin ɗari da hamsin sahabi ɗari da hamsin amma wancan wanda da ke yi ɗari da hamsin sahabi a wannan rantsu na cakukumin da aka sa irin su zai dan arba ba sa faɗa wancan zai sun rantsar da shi wasu kuma faɗa ba sai da suka yi rasa a eh, haka kuma suna tsoron faɗa ya ji da na tambayar sai cewa fiko ma fiko kan ɗan ne cikin ba sai dai amintar da shi ya ce na ba a sa ko ni in ma ko in sannan ya a sahabi ne ko jama'a za mu yi ka shiga wannan lokaci faɗar magana ma ta zama wasu a haka kuma ga samu hanyar ya fi kowane hadisi da duniya ya yi kowane hadisi da ka sani na gani ya wuce ne ban ce ne ba guda ɗaya shi ya sa za a yi mutu na jiki ya fi hadisi da kowane ƙarfi a duniya ya fi kowane wuya kuma a ƙarshen rayuwa aka yi ba za a ce daɗewa haka wancan kuɗi ba ruwa ba ce aka kada aka kada ya ɓace zai zama hakimi ka fito ka zama makalici mai wuri mahalici bacci, mace amana sannan ka zauna lafiya kar ka zauna lafiya ba wanda da ke wakil Allah na ke ba zan ga wannan yaudarar da zambar da karya mutum mara mata zan yaƙi ta zan ba? ya ka ba daidai na faɗa ba gyara mun zaune ba daidai na Allah gaya muku abin da na bari ya wanda na faɗa muku ba. yanzu abin da